من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya a ƙarshen suratul hujurat a yau kuma za mu tashi farkon suratul kaf wannan sura suratu kaf sura ce makkiya an saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina sannan kuma ayoyinta guda arba'in ne wannan surar tana karantar da tauhidi da tabbatar da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama wanda kafurai suke inkarinsa a lokacin da ayan ta sauka ko suran ta sauka wannan suran saboda mahimmancinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a hudubarsa ta juma'a shi yasa ummu hisham bintu haritha take cewa ma akhastu qaf wal qur'anil majid illa ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha kulla yawmil juma'a ala al-minbar idza khataba tace ban haddace suratu qaf ba sai a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura a kowace ranar juma'a kan mimbari idan yana huɗu ba saboda wa'azin da ke cikin wannan sura ɗin. ubangiji subhanahu wataala yana cewa bayan bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وبنجي سبحانه وتعالى يتي قاف وانا حرفين zance mafi inganci ubangiji ta'ala shi ya san me yake nufi da shi wannan ana ce musu alhuruful qatta'a ubangiji ta'ala ya buɗe wasu surori da irin waɗannan harufan waɗanda ba a san ma'anansu ba wa'in kana wasu suna kwatantawa su ce kaza da kaza sai dai zancen da ya fi inganci ubangiji ta'ala shine kawai ya san ma'anan irin waɗannan harufan wasu malamai sun fassara kaf da ma'ana wani dutse ne wanda ya kewaye duniya amma malamai tafsiri suka ce a'a wannan watakila an karɓo shi ne daga isra'iliyat wato irin kissoshi da ake samu na banu isra'il wanda ba su da asali kuma suka ce hankali bai zai ɗauki wannan ba ubangiji ta'ala ne kawai san me ake nufi da kawaf ubangiji ta'ala yana buɗe surori ko wasu surori da irin waɗannan harufan domin ya nuna mu'jizan alkur'ani alkur'ani harufa ne na hija'iyya alifun ba'un ta'un sa'un har zuwa da su ubangiji ta ya magana su ma larabawa da irin haka suke maganansu da irin wayannan harufa suke har haɗawa amma sun kasa zuwa da irin na alƙur'ani duk yadda suka har haɗa harufan ba su isa su zo da magana mai fasaha kamar alƙur'ani ba shi yasa Allah ta'ala yake buɗewa da irin waɗannan harufa wasu malamai suka ce kafurai ba sa sauraron alkur'ani suna yi wa juna wasiti la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi kar ku saurari alqur'ani ku dinga hayaniya in ana karantawa to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya mamaye su sai ya buɗe wasu surori da irin waɗannan harufa ƙila idan an ce wal qur'anil majid to ba za su saurara ba sun san me ma'anan wannan shikenan sai a fara a ce qaf sai su ce me wannan kuma to shikenan sai a ci gaba da karatu wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum har zuwa karshe sai kaga sakon ya isa kafin su ankara cewa za a karanta musu ayoyi an karanta sakon ya isa hakanan dukkan sauran wato surori da suka fara da alhuruful muqatta za ka samu galibin su idan an faɗi harufan to magana ake akan alqur'ani lalle alkur'ani gaskiya ne ubangiji ta'ala ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ta'ala ya ce wal qur'anil majid na rantse da alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala rantse da alkur'ani saboda girmansa ko ma ba alqur'ani ba duk abun da Allah ya rantse da shi to wannan abun rantsuwan nan tana nuna girman wannan abun. in abu bai da girma Allah ta'ala ba zai rantse da shi ba ubangiji ta'ala yana da daman ya rantse da kowane abu daga cikin halittansa saboda ba abun da ya fi Allah girma amma kai da ni bai halatta mu rantse da wani abu ba sai da Allah ko siffofin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru amma ba a yadda ka rantse da wani abu ba Allah ba ba siffofin Allah ba kuma wani hadisi ya ce man halafa bin ghairi lahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba yayi wa Allah ta'ala shirka saboda babu abun da girman sai kai ka rantse da shi sai ubangiji subhanahu wata'ala kafin zuwa musulunci laraba suna rantsuwa da iyayensu mutum ya ce ya rantse da babansa ko ya rantse da ɗakin kaba musulunci da ya zo sai hana sai dai ka ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ɗakin ka'aba amma ɗakin ka'aba ma bai kai ka rantse da shi ba haka nan komin darajar mutum a wajen Allah ta'ala bai halatta ka rantse da shi ba in ka rantse da shi to kai wa Allah ta'ala shirka shine kawai cancanci a rantse da shi amma ubangiji ta'ala tunda ba abun da ya fi shi girma yana rantsewa da abun da ya ga dama anan ya rantse da alqur'ani wal qur'anil majid Allah ta'ala ce na rantse da alqur'ani mai girma alkur'ani maganarsa ne kuma maganarsa siffofinsa ne kamar yadda imam mali ya ce alkur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi wa laysa fi sifatillahi shay'un makhluq qur'ani maganar Allah ne maganar Allah siffofinsa ne babu wani abu da yake abun halitta daga cikin siffofin Allah ta'ala dukkanin siffofin Allah ba su da farko idan alkur'ani ya zama siffan Allah magana ce ta Allah to kenan ya halatta mutum ya rantse da shi kamar yadda malamai suka yi bayani domin siffa ce ta ubangiji subhanahu wataala anan Allah ta'ala ya rantse da alqur'ani kuma sai ya ce wa alqur'ani mai girma me yasa alqur'ani ya samu girma saboda magana ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya fi kowa girma kamar yadda yafi kowa girma haka nan maganarsa kuma ta kowace magana girma kuma alkur'ani shirya ne wa'azi ne a ciki da gargadi da kissoshi na annabawan da suka wuce da jama'a su ƙur'ani bayani ne na tashin alkiyama da abun da zai biyo bayan tashin alkiyama ne ƙur'ani shine kawai hanya ta tsira wanda idan mutum ya riƙe shi zai tsira gobe kiyama amma idan mutum ya sake alƙur'ani to ko shakka babu bata zai sai dai bayanin Alƙur'ani ne sai ka koma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin magabata ubangiji ta ala rantse da alkur'ani mai girma sai dai a gaban bai faɗi jawabin rantsuwan ba a zahiri bai ce kaza da kaza ba sai ce a bal ajibu an ja'ahum munzirun min kafure sun yi mamaki mai gargaɗi ya zo musu to anan sai malamai suka ce dukkan abun da ayoyin nan suka kunsa na gaba shine jawabin rantsuwa Allah ta'ala ya rantse da alkur'ani mai girma don ya tabbatar da cewa lallai akwai tashin alkiyama lallai manzon Allah sama annabin Allah ne lallai ubangiji subhanahu wata'ala zai yi hisabi bayan an mutu wannan su ne abin da ayoyin gaba suka kunsa to Allah ta'ala ya rantse da alkur'ani mai girma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne sannan kuma za a yi tashin alkiyama ko shakka babu sannan za a yi hisabi bayan an yi tashin alkiyama din ubangiji ta'ala siffanta alqur'ani da cewa mai girma saboda barna ba ta shigansa wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani littafi ne gagarau ya gagari dan adam ya zo da irinsa ko ya zo ya cusa wani abu nasa a cikin alqur'ani barna ba ta zuwa masa ko ta gabansa ko ta bayansa mutum bai isa ya lalata alkur'ani ba kuma ya zauna lafiya kuma mai hikima abun yabo shi ya saukar da alkur'ani shine ubangiji subhanahu wataala shi yasa ya dace da kowane irin zamani da kowane irin mutane baya bukatan ma har duniya ta tashi idan mutane suka rike alkur'ani ya zama shine mai tsara musu rayuwarsu to yayi kuma baya bukatan a gyara nan a gyara nan saboda mai hikima ne wanda ya san abun da ya dace da dukkanin al'umma daga farkonsu zuwa su ya saukar da alkur'ani shine ubangiji subhanahu wataala inda dan adam ne ya tsara addini nan da duk shekara sai ya canja shi sai ya masa kuskure ma aka lura mana da mulki na duniya kowane shugaba in ya zo sai zo da nasa tsarin daban kowane shugaba wannan ya rusa ya gyara nan ya rusa can ya gyara nan kowa da ajandarsa eh, saboda ai bai san me zai faru gobe ba shi iya yanzu ya sani bai san nan gaba me zai faru ba kuma bai san gaibu ba amma ubangiji ta'ala ya san gaibu ya san me zai faru gobe ya san me dace da yan wannan zamanin da yan wancan zamani sai saukar musu da littafi wanda ya dace da su gaba daya da haka alkur'ani salihu ne zamanin wa makan ya dace da kowane zamani kuma ya dace da kowane bigire kai ma ba haka ba muslihu ne li zamanin wa makan shi yake gyara zamani kuma yake gyara kowane wuri idan kana neman gyara ka kauce alkur'ani to shikenan kana neman bata ne ubangiji ta'ala sai ce bal a takaice ajibu an ja'ahum munzirun minhum kafirai makka sun yi mamaki wai mai gargadi ya zo musu suka yi mamaki ya za a yi mai gargadi ya zo daga cikinsu wato daga cikin mutane da ya zo daga cikin mala'ika mana faƙalar kafiruna kafurai sai suka ce haza shay'un ajib wannan abu ne abun mamaki a ce mutum kuma ya zama manzo a cikin mu wai da sai ya zama mala'ika amma ba mutum ba ko mutum din ma sai ya zama maraya wanda babansa ya rasu tun kan haife shi ma ga manya-manyan gari irin su abu jahal irin su utba amma aka ƙetare su ba a ba su mulkin ba sai suke cewa to da a bawa cikin manya-manyan mutanen nan mana masu mulki na makka amma ubangiji ta'ala yana sanya rahamarsa inda ya ga dama Allah ta'ala yakan zaɓi daga cikin mutane ko daga cikin mala'iku ya ba su aiki amma hikima ta ubangiji ta'ala ya ga daman manzoni su zama cikin mutane kuma inda Allah ta'ala zai aiko mala'ika ya zama shine manzo wanda zai zo da addinin to da kafirin da sai sun ce a'a wannan sai dai mala'ikun amma dan adam kan bai isa wannan addinin ba to sai aka aiko daga cikin jinsin su wanda za su iya yin irin abin da suka iya abin da dan adam zai yi da shi aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya aikata samfur domin su gani ubangiji subhanahu wataala yace sun yi mamaki manzo ya zo musu mai gargadi sai ambace shi munzir wato annabi mai gargadi ne abun da ake cewa gargaɗi shine ka nuna mutum hadarin abu kuma ka tsoritar da shi dangane da wannan abun shine ma'anar mai gargadi to manzo Allah sallallahu abun da ya fara yi kenan da yazo ba albishir ba gargadi albishir da gargaɗi shine addini amma gargadi shine a gaba manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka saukar masa da wahayi na farko shekara uku yayi yana da'awa a sirrance amma lokacin da aka ce ya bayyana da'awan fasda bi ma tumar wa anzir kal aqrabin ya tara jama'ansa ya tara su a dutsen safa ya ce musu yanzu idan na ce muku akwai wasu runduna na yaƙi suna zuwa a nan na za su afka muku za ku amince sai suka ce ma jarrabna alaika kadiban ai ba mu jarraba ka da karyawa baka taɓa mana karyawa cikin sai ya ce fa inni lakum nadhirun ne dai azabi shadid yace to ina baku labari ni mai gargadi ne gaba ga azaba mai radadi ko mai tsanani ma'ana ina muku gargadi ku yi tauhidi ku yi imani da Allah subhanahu wataala idan ba su idan ba ku yi haka ba to akwai azaba mai tsanani tana jiran ku ita ce azaban wutar jahannama a wani hada sun da yace wallahi innakum satamutuna kama tanamun wala tub'athunna kama tastayqizun wala tuhasabunna bima ta'malun wa innaha aljannatu abadan aw naru abada yace wallahi sai kun mutu kamar yadda kuke yin bacci kuma wallahi za a tashe ku kamar yadda kuke farkawa wato bacci yayi kama da mutuwa shi kuma farkawa yayi kama da tashin alkiyama idan kai bacci baka san inda kake ba sai dai ka farka to haka nan za ka mutu sai kuma ka farka ka waye gari kawai alkiyama ta tashi yace kuma wallahi za a muku hisabi da abin da kuke aikatawa duk abin da kai a nan duniya sai an maka hisabi a saka maka gurgudun aikinka in mai kyau ne aikin hisabin ya zama mai kyau sakamakon ya zama mai kyau in mummuna ne sakamakon ya zama mummuna sannan ya ce fa al'amarin aljanna ne har abada ko kuma wutan jahannama har abada in kai imani ka gyara imanin ka shiga aljanna har abada in kai tawaye ba kai imani ba kuma to ka shiga wutan jahannama har abadan abada babu ranar da zaka fita kuludun bila maut idan aka saka a wutan jahannama za a zo a yanka rago abin da a yanka mutuwa a kawata a suran rago an kata dan aljanna na gani dan wuta yana gani sannan sai a ce musu kuludun bila mautin khuludun bila mautin har abadan abada babu mutuwa kuma manzala sassama ya musu wannan gargaɗin to addini akan haka ya ginu ka tsoritar da jama'a tashin alkiyama ka tsoritar da su da mutuwa da hisabi da siraɗi da dukkan wasu abubuwa na tsorace-tsorace na tashin alkiyama domin me domin hankalinsu ya tashi su wa'azantu zuciyarsu ta yi taushi su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma yanzu wannan sunna ta annabawa galibi masu wa'azinmu ba a kanta suke ba za ka ga abin da mutane suka fi so a wa'azi a yanzu shine albishir in kai abu kaza za ka samu za ka shiga aljanna ko kana da ladan annabawa kaza in kai kaza za ka shiga aljanna sai a baka dan aiki dan kadan a masa a bashi falala mai yawa falalan da babu hujja a kanta ko kuma ka ga sun fi son kissa a dinga faɗan wasu labarai wasu ma isra'iliya ne ba su inganta ba a tara jama'a a faɗi wannan kisan su yi dariya a faɗi wannan kisan su yi dariya shi suka fi so ko kuma falala falala falala abu kaza falalansa kaza ne abu kaza falalansa kaza ne to a irin haka yaushe ne za ka ƙwanƙwashi zukatan musulmi har su taushi su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala su san cewa suna kan gaban wutan jahannama abinda zai tsamo su kawai shine imanin su da Allah da tsoron da tsoron Allah subhanahu ta'ala wannan shine abun da ubangiji ta yake cewa sun yi mamaki mai gargadi ya zo musu idan ba ku imani ba akwai matsala akwai azaba a nan duniya da kuma ta lahira wannan kamar yadda ubangiji ta yake cewa a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas yanzu mutane wada su yi mamaki don mun aiko musu wani manzo daga cikinsu daga jinsinsu mutum ɗan uwansu kuma muka ce masa ya gargaɗi mutane sai su yi mamaki ka tsoritar da jama'a ka ƙunƙushe su da ayoyin alkur'ani wanda za su tausasa musu zuciyarsu. to wannan abun mamaki ne ba abun mamaki ba ne da mala'iku suna yawo a bayan ƙasa ubangiji ta'ala zai aiko mala'ika ne mala'ika shi zai zama manzo amma tun da babu mala'ikun a bayan ƙasa suna yawo mutane ne suke yawo a bayan ƙasan to manzon zai zama daga cikin mutane shi yasa Allah ta'ala ya zaɓi ni daga cikin mutane ubangiji ta'ala ya ce faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib kafirai suka ce wannan abu ne abun mamaki to ba abun mamaki bane haka ya dace ayi mahalicin mamakin shine ya tsara hakan din saboda haka ba abun mamaki bane sai Allah ta'ala ya ce أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ubangiji ta'ala ya ce a iza mitna wa kunna turaban zalika raja'un ba'id su kafirin ne suka faɗa bayan sun ce wannan abun mamaki ne a aiko musu manzo daga cikin mutane sai kuma suka ce a iza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya muka diddige kuma sai a ce za a tashe mu zalika raja'un ba'id wannan komawa ne mai nisa a ce za a sake dawo da mu wannan abu yana da nisa ba za mu yadda da wannan ba kafirai sun yi inkarin tashin alƙiyama. ubangiji subhanahu ta’ala ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani kaca-kaca waɗanda suke tabbatar da tashin alkiyama manzon Allah ya yi fama da su wato da mutum zai yadda da tashin alkiyama abu ne mai sauƙi ya yi imani amma in bai yadda za a tashe shi ba to bai zai yi imani ba wato mu musuluncin alhamdulillah mun same shi a cikin sauƙi duk wani abubuwan bara mu gane su ba sosai mutum ya waye gari babansa musulmi iyayensa musulmai aka haife shi kawai ya waye gari yana musulmi wala a cikin sauƙi muka shiga musulunci amma lokacin da musuluncin nan ya zo mutane suna bautan gumaka an sha gwagwarmaya da su kafin su karɓe shi su yadda ma za a yi tashin alkiyama ma shekara nawa aka yi ta fama da wani yan shekara ashirin da ɗaya ana fama da shi kafin ya musulunta wani shekara ashirin da biyu wani da uku wani har manzo Allah sa sama ya bar duniya bai musulunta ba sai daga baya wasu kuma har suka mutu haka to shine ubangiji ta ya ce kafurai sai suka ce wai yanzu idan muka mutu muka zama turba za a tashe mu to shine ubangiji ta ala musu raddi yace kad alimna ma tanqusul ardu qad Alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz Ubangiji ta'ala ya ce ba maganan ku ba, kad alimna ma tanqusul ardu minhum ai abun da ƙasa take cinyewa na fatan jikinsu da jikinsu ɗin da gashinsu ubangiji wata ala ya ce mun sani ba za a je a sa ka a cikin ƙasa ba ƙasa ta ci jikinka ta ci fatanka ta ci gashinka ta ci ƙashinka ubangiji ta ya ce dukkaninsa yana lissafi sai an yi tashi alƙiyama a dawo maka da gangan jikinka baya ka diddige kuma Allah ta ya ce wa inda na kitabun hafiz muna da littafi mai kiyayewa shine laukin mahfuz duk abubuwan an riga an tsara su an rubuta su a cikin lauhil mahfuz ubangiji ta ya tsarin sa to menene abun mamaki da mutum zai ce ba za a tashe shi ba ubay bin khalaf wata ran ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kashi irin ya diddige nan sai zo ya ramar masa shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yanzu kana riya cewa Allah zai tada wannan ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka Allah zai tashe ka sannan kuma ya maka azaba ya azabtar da kai in an yi tashin alkiyama to shine ubangiji ta'ala ya saukar da awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim mutum shi bai gani bane an halitte shi daga digon mani da mani aka yi mutum amma kuma sai gashi ya zo yana faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala akan tashin alkiyama yana ta bugawa Allah misali yana cewa yanzu kashi diddigaggen nan ne za a tasa ya manta farkon halittansa babu kashin ma aka halitte shi babu kashin aka halitte shi mutum ba shi babu labarinsa aka yi shi aka yi annabi adam salatu wassalam aka yi hawa'u aka zo duk zuriya suka zama zuriyansu da digon maniyi aka yi mutum babu shi ballantana a mai da shi da kashi wannan shi fi sauki a wajen Allah subhanahu ta'ala to wannan abun mamaki ne dan adam da kai babu kai aka yi ka shekaru baka san inda kake ba bayan an haifi mutum shekara nawa ya kafin ya san ma cewa yana duniya din iyayensa suna ta fama da shi a daga nan a kwantar nan abinci sai an baka komi sai an maka sai da kai shekaru ka buɗi ido sai ka gane cewa fa sai a duniya kake sannan kuma sai mutum yana faɗa da sa. wanda ya halicce shi yana faɗa da shi wai yana cewa ya za a tashe shi shi bai da za a tashin alkiyama ba to wannan shine dan adam mai husuma ne mai taurin kai ne to wannan haka kai ta fama da su mu alhamdulillah mun yadda da za a tashin alkiyama mun yadda za a mutu kuma za a yi hisabi kuma abun da zai biyo ta bayan tashin alkiyama din abu ne mai girma ba karamin abu bane akwai tashin hankali a cikinsa akwai siradi akwai ƙetare wutan jahannama ko mutum ya fada a ciki ko kuma ya ƙetare ya tafi aljanna amma yanzu fama da ake yi da mu addinin namu din da wanda ya zo mana da wannan muka yi imani da shi mu ɗabbaka shi yadda ya kamata wannan shine yake gagara ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan ayoyin su sa zuciyanka ta yi taushi ka zama mai tsoron Allah ka bi addinin yanda Allah ta'ala ya tsara shi to wannan ne kuma aka yi nisa da shi da aka haife mu cikin musuluncin sai muka ɗauka kawai in ka zama musulmi shikenan ka gama ba mu damu da mu fahimci addinin ba ba mu damu da mu ɗabbaka shi yadda addinin ya zo ba to wannan mu shi matsalar mu ka yi imani da tashin alkiyama amma idan ba ka yi aiki da zai gyara maka alkiyaman taka ba to idan ka je kuma za ka sha wahala sai ka je ka waye gari a cikin wutan jahannama tare da kafurai waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyaman ba Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Bal ba haka ba kazzabu bil haqqi kafurai sun karyata gaskiya lokacin da ta zo musu, lamma ja'ahum yayin da gaskiyan ya zo musu, shine manzon Allah sallallahu da Alƙur'ani. sai suka karyata suka ce ba su yadda da alkur'ani ba tatsuniya ne suka ce manzon Allah ya ja kwafo ne a wasu littattafai kuma alhali bai iya rubutu ba a bokaye ne suka karantar da shi waƙa ne bokanci ne tsafi ne ba abun da ba su faɗa ba suka karyata manzala sallama da gangan ba wai don ba su gane ba duk wanda aka karanta masa alkur'ani ya san ba magana mutum bane magana ce ta ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala ce fahum fi amrin marij su suna cikin al'amari na rikici suka je suka rutsa kansu ga dalilai nan a bayyane mutum ya je dinga aiki da hankalinsa ya za a yi tashin alkiyama ya za a ce duk gumakan nan a daina bautan su sai Allah kwaɗe shi za a bautawa za ka mai da abun bauta ya zama guda ɗaya suka ce mu ba mu ji wannan daga wajen iyayenmu na farko ba sai suka dinga amfani da kwakwalwansu kenan sai suka rikita kansu to dama haka nan addini idan ka bar dalili ka ce za ka yi amfani da kwakwalwanka kawai to za ka rikita kanka ne sai ka ruɗe ka kasa samun makama to wani abin da ya faru da kafurin maka kenan da sun dawo sun nitsu aka karanta musu alkur'ani nan suka ji wallahi da ya ishe su imani jinnun nasibin sallah suka ji manzala sallama yana yi kawai suka musulunta lokacin da ya je da'if mutanen da'if suka karyata shi suka ki su yi imani da shi suka kama wurgin sa da duwatsu suka sa matasan garin wawaye suka dinga wurgi manzala su sama da duwatsu hassan da takalmin sai cika da jini jikin sai faffashe zai dubi harisa shi ma bayan sai faffashe saboda kare manzo Allah da yake yi na duwatsun da ake aiko masa amma manzo sallama da ya zo wani wadi yana sallah kawai sai ga aljani sun ji kira'a sun musulunta kuma sun je suna kira'a zuwa ga addinin musulunci to idan aljani sun ji qur'ani sun yi imani ai balanta na dan adam kenan sai fi cancanta alkur'ani ya ƙara masa imani to amma a'a sun ƙaryata suka jefa kansu a cikin damuwa da rikici shikenan sai suka zama cikin rudu to ai addini duk wanda ka ganshi a cikin rudu shi ya ruda kansa idan gaskiya kake nema ka bi dalili idan ka bi dalili wallahi baka da matsala amma qur'ani ana karantawa ka ce kai kar a saurara hadisin manzala sai sama ana karantawa ka ce kar a saurara to wallahi wannan shi ya halaka kafurin farko suka ce la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfi kar ku saurari alqur'ani ku yi hayaniya a cikin sa sai suke ta hayaniya to shi za su ji alqur'ani bare su karbi shirya to haka nan a yanzu ma ko waɗanda kawai kar ka saurari tafsirin wane kar ka ji wane wannan fitina ne wane ne ai mu wane ne ka je ka saurari karatun sa. ba wani tashi hankali a ciki za bambance tsaba da tsakuwa eh, idan mutum kame-kame yake yi to ai Allah baka hankali za gane cewa kame-kame ne idan mutum yana tafiya akan hujja da dalili ubangiji ala ya yi ka mai hankali bai yi ka dabba ba sai ka gane lalle wannan yana tsora mutane ne akan shirya wancan kuma barna ne yana tsora mutane akan bata ne son zuciyarsa yake bi yana kare bidi'arsa ne da shirkarsa yana son ya tara jama'a ne yana so ya samu abun duniya ne da sababin wato da'awan nasa ko wa'azin nasa shikenan mutane haka ne Allah ta'ala yi su ya ba su hankali kuma yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga dama ka karba kaga dama kar ka karba amma dai ga qur'ani da hadisi kullum ana karantawa wanda Allah ya sa yana da rabo sai ya nitsu ya gane kuma in dai shiriyan kake nema tsakanin ka da Allah kana addu'a ubangiji ta ya dora ka akan shiriya wallahi Allah zai dora ka akan shiriya Allah sai ya ji tausayin ka ya sa ka gane inda gaskiyan take amma fa dole ka dinga sauraron wa'azi kuma ka dinga sauraro yau da gobe tun baya shigan ka har ka je yana shigan ka. ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fahum fi amrin marij su suna cikin al'amari ne na rikici su suka sa kansu a cikin rudu suka ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa zayyanaha أصلاها وما لها من فروج Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna wa kafurai halittansa, idan ka dubi halittun Allah ta'ala sun ishe ka kai imani, ya ce, Afalam yanzuru ila sama'i su duba sama mana, su duba sammai, Fauƙahun da yake samansu, kaifa banainaha ya muka gina sammai ɗin ne. wa zayyannaha kuma muka mata ƙawa da fitilu ga wata ga rana ga taurari sannan wa malaha min furuj ba ta da kofa ba inda ya tsage a sama saman nan guda bakwai ne ubangiji ta'ala ya halitce su kuma iya tafiyan ka ka iso wata gufa wanda ta tokare sama ba ko wata fila haka suke tsaye wani kan wani wani kan wani manzala sa sama da zai je sama ta bakwai kowace sama sun da ya kwankwasa aka buɗe masa kofa da aka buɗe masa ya shiga sannan ya tafi sama ta biyu ya kwankwasa aka buɗe ya tafi sama ta uku har zuwa sama ta bakwai kowace sai ya kwankwasa a buɗe masa yanzu akwai wani baturin da ya kure wannan saman har ya je bangonta ya je sama gininniya babu sai dai mutum ya yi karya sai dai je sararin sama saman duniyan nan kawai ka je kai ta yawo kai ta yawo a saman duniya ka dawo daga dama ka ce ka je duniyar wata amma baka isa ka ce ka je ka ka je ainihin sama gininniya ba wannan ya fi ƙarfinka manzala sallama ya je mala'ika jibril ya ɗauke shi ya je ya ƙwanƙwasa aka buɗe masa kafin ya shiga kai kuma wa zai ƙwanƙwasa maka ka shiga wane mutum to irin wannan halittan kogunan nan ma ga sunan mutum teku an kasa gane iyakanta na sama sararin samaniyan ne yaushe za ka iso sama kuma in ka iso sama ta ɗaya ka wuce to yaushe za ka zo ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta bakwai ubangiji ta lace ka duba saman nan mana inda aka gina ta kuma aka mata kawa ga rana ka san girman rana ga wata ka san girman wata ga taurari baka san girman su ba daga nan ƙasa ne in ka hango sai ka ɗauka wasu 'yan ƙananan abubuwa ne amma ba haka wani halittan Allah ne masu girma to ka duba ka nitsu yanzu wanda ya wannan halittan bai cancanci ka bauta masa shi kaɗai ba kuma fa halittan samai ina ba su ne halittun da suka fi kowane halitta ba a akwai kursi akwai al'arshi manzala sassama ya ce da za a jefa sammai guda bakwai gaba su a cikin kursiyin Allah da kaman ka jefa Zubbe ne a cikin daji don Allah akwai wani fili da zai mamaye ko kaɗan to haka sammai ɗin gaba su da baka san kwaya ɗaya ma baka yi saka kure ta ba dukan aka jefa su a cikin kursiyin Allah kamar ka jefa abunan zubbi a cikin jeji shi kuma kursiyin da za ka ɗauke shi ka jefa shi kan al'arshi kamar ka jefa shi ma zubbe ne a cikin jeji to kaga Allah ta'ala shi ne kawai ya san girman halittansa to kai nazari akan wannan man ya ƙara maka imani sannan ga taurari ga fitilu abun sha'awa sannan ubangi ta'ala ya ce wa malaha min furuj kuma ba ta da wani tsago ko ƙofa yanzu akwai wani gini da zai shekara ɗari a ce bai tsage ba ko bai kofa ba mukan ba mu san shi ba to amma ta'ala shekara nawa ne ya halicci samai da kasai mun san adadin shekarun amma har yanzu ba tsagewa ba kofa ka kalli idon ka ka sake kalla ba ka ga kofa ba ba inda sama take ce ko ta kofa to amma inda dan adam ne ya yi aikinsa to yau da gobe yau da gobe kuma sai an samu matsala وبنجلي تعالى يتي والأرض مددناها والأرض مددناها وألق والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وبنجلي تعالى يتي والأرض مددناها haka nan ƙasa muka shimfiɗa ta muka miƙe ta ƙasa ita ma za ka iya tafiyanka ka bara ka ƙure ta ba in kai tafiya kai tafiya ka iso ruwa in ka haura ruwan kuma ka sake iso ta ƙasar haka za ka yi ta tafiya Allah ta'ala ya ce muka shimfiɗa ta su duba su gani mana wa alqaina fiha rawasiya sannan muka jefa duwatsu a cikin ƙasan irin manya-manyan duwatsun nan wato wayannan duwatsun su ne suka hana ƙasar ta ta girgiza da a ce babu duwatsu to da kasan girgiza za ta dinga kullum sai ka ji an yi girgizan kasa mutane su dinga halaka to sai Allah ya ɗaure wato ƙasan da wa'annan duwatsu wannan ikon Allah ne su ma duwatsun da aka yi ta yawo a duniya manya-manya za ka gansu abun mamaki manya-manyan duwatsu wanda in ka gan ka shiga wani wurin za ka ji kamar ma ba a duniyan kake ba kuma abun mamaki turawa a da rumawa suka dinga sassaka duwa sassakan duwatsun suna buɗe hanyoyi kuma suna yin gidajensu a ciki kamar yadda samudawa da ada suka yi in ka shiga wani kororon wala sai ka je ka kamar ba a duniya kake ba akwai nuri da na je a jordan inda turawan italiya suka zauna sun tashi yanzu suna italiya inda suka buɗe hanya a cikin duwatsu in ka shiga wuri ne ka ji kamar ba a duniya kake ba kuma sun sassaƙa sun yi gidaje gidan ƙasa da benaye da gidan sarki da komi da komai ana zuwa ana kallo su kansu suna zuwa su kalli gidajen kakanninsu a wannan wuri za ka yi mamaki ya aka yi ma suka yi wa'annan gidajen ya aka yi wurin ya zama haka sai kaga ka shiga wata duniyar sabuwa kawai to haka duwatsun suke haka in kana yawo a duniya ko ina ga suna su suka ɗaure wannan ƙasan ba don haka ba za ta girgiza ne mutane su nitse kawai ko su halaka gaba ɗayansu ubangiji subhanahu wata'ala yace su duba su yi nazari a kan ƙasa da Allah ta'ala ya shimfiɗa ya jefa mata manya-manyan duwatsu sannan ya ce wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij muka tsirar a cikin ƙasan min kulli zaujin daga dukkan wani nau'i na tsirrai bahijin mai kyan gani wanda in ka gan shi zai kayatar da kai yanzu a nan ma da damunan nan idan ka fita za ka yi tafiya ya kake ganin gonakai masara ne shinkafa gero dawa wake gida ga sunan kala-kala abin zai baka shawa to a nan ma da ainihin noman ba a bashi muhimmanci sosai ba me nake nufi da ba a bashi muhimmanci yawanci abincin kala ɗaya ke nomawa kawai in ka je wasu ƙasashen kala ya fi talatin ko hamsin gashi nan kaca-kaca duk wani ɗan itace ana noma shi ko turawa sun fi mu noma abubuwa kala-kala to amma nan in ka fita ya kake gani sai ƙayatar da kai gona idan ta yi kore sharɗin nan masara sai ga ta baka sha'awa to waye ne wannan aikin ne shine ubangiji subhanahu wataala da rani za ka ga wurin a bushe in ka zo yashi kawai za ka gani ƙasa amma da damuna kuma sai ka ga kore shar Allah ta'ala ya saukar da ruwa sannan kuma ya raya wato ainihin waɗannan gonakan to mutum ya duba wannan mana Allah ta'ala da ya tsirar da tsirrai yanzu zai kasa ya da kai ranar alkiyama ba zai gagare shi ba sai ubangiji ta'ala ya ce tabsiratan wa li kulli 'abdin munib ubangiji ta'ala ya ce tafsiratan Allah ta'ala ya haka ne don ya wayar da kai shine ma'anan tafsira ka buɗe idon ka gani ka wa'azantu da wa'annan abubuwan ka fahimci ikon Allah da hikimarsa sannan wa zikira da kuma wa'azi li kulli abdin munib ga dukkan bawa mai komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a sai wa'azi mai karbansa shine wanda ya koma zuwa ga Allah idan baka koma zuwa ga Allah ta'ala ba to ba za ka karbi wa'azi ba shi yasa za ga ana ta wa'azin ana ta wa'azin wasu kamar ba da su ake ba qur'ani ne yana magana da dukkan mutanen duniya musulmi da kafurai to amma ana ta yi wani bai san ma da shi ake ba wani musulmi ne ma bai san da shi ake ba saboda bai koma zuwa ga Allah ta'ala sai wanda ya koma zuwa ga Allah shi yake sauraron wa'azi sannan kuma wa'azi ya amfane shi ƙur'ani gargaɗi ne wa'azi ne amma ga dukkan bawa munibin wanda yake komawa zuwa ga Allah ta'ala yake neman shiryan kenan amma wanda baya neman ta kuma ƙur'ani ba zai zame masa wa'azi ba sai Allah ta'ala ya ce ونزلنا من السماء ماء مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ubangiji subhanahu wataala ya ce wa zanna mina sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwa mai albarka daga sama ruwa mai amfani wanda zai sauka ya shayar da gonakai ya shayar da dabbobi da mutane sannan wa a haina bihi baldatan wa anzalna fa ambatna bihi jannatin sai muka tsirar da gonakai da wannan ruwan ruwan ya sauka sannan kuma ya tsirar da gonakai ma'ana gonakai an yi shuka shuka ya tsiro wa habbal hasid da kuma ainihin dukkanin ƙwayan da ake girbewa ƙwayan hatsi wanda ake girbe ta wanda za a zo a cire 'ya'yan aje a yi amfani da shi masara dawa gero shinkafa da sauransu ubangiji ta'ala fa ne mai wannan aiki babu wanda ya isa maka ruwan sama sai Allah subhanahu shi ne yake saukar da ruwa sannan ba wanda ya isa ya tsirar maka da gonarka sai ubangiji su wa ta'ala ba wanda ya isa ya girmar maka da shukan har ya kai ga girbi sai Allah su wa ta'ala to wanda ya maka wannan lalle ka ga girmansa ka yi imani da shi sannan kuma ka san zai tashe ka idan an yi tashin alkiyama sannan ubangiji ta ce wan nakhla basiqatin Allah ta'ala shine ya tsirar da dibinai in an ce an annakhala dibinai da yawa an annakhalatu kuma dibino guda ɗaya wato in ka cire ta'un din sai ya zama jam'i in ka ƙara ta'un din sai ya zama guda ɗaya nakhalun dibinai nakhalatun dibino ba ɗaya katin dibinan kuma masu tsawo Allah ta tsirar da su laha dal'un kuma suna da huda mai hauhawa wani kan wani a cikin kwafsansu wato huda shine farkon fitowan dibino farkon fitowan 'ya'yan yana cikin kwafsa yana cikin ɓawonsa wani kan wani wani kan wani idan ya ɓare ya fito sai ka kuma kowanne daban-daban to Allah ta lashe wannan aiki wato idan ka je wasu ƙasashen irin saudiya za ka ga gonakin dibino dogaye gona ne yadda gonar masaranka take haka gonar dibinon take ga sunan dogaye da 'ya'ya da komai za a zo a cire kuma dibinon kala-kala akwai janib akwai jamu akwai sukkar akwai ajawa da sauransu kowanne kala-kala akwai balhu akwai zahau kowanne kuma ɗanɗanonsa daban-daban ne dibino kala kalansa ya fi kala goma kowanne darajansa daban kuma daɗinsa daban kuma kowanne doguwar bishiya ne take yinsa to ubangiji ta alafa ne mai yin wannan in ka zo ka sa gonar dibino a gaba za ka yi mamaki yadda dibino yake zuwa ana za ka yi mamaki a ce daga bishiya ake tsinko shi ubangiji ta ala ya ce mu duba wannan mana ya sa mu ƙara imani da shi idan baka san bishiyar dibino ba ga irin bishiyar mangoro ka duba a gani yadda yake fito da 'ya'ya a zo a sayar baɗi ma ya sake musu 'ya'yan da sauran 'ya'yan itatuwa ubangiji ta lace rizqan lil ibad rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al khuruj ubangiji ta lace rizqan lil ibad wato wannan arziki ne ga bayi duk waina wanda Allah ta'ala ya mana na gata na 'ya'yan itatuwa ya ce ya mana ne domin mu ci arziki sannan wa ahaina bihi baldatan maitan mun raya gari macece da wannan ruwan da muka saukar din gari macece shine garin da yake da fari gonakai sun bushe babu ainihin tsiro sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa sai kaga tsiro ya tsiro to sai Allah ta'ala ya ce kazalikal khuruj haka nan ma mutane suke fita haka nan mutane suke fita kamar yadda tsiro yake tsirowa daga gona ko a gona in an shuka abu ko ba a shuka ba ma ciyawa ta tsiro in an yi ruwa to haka nan mutane za su dinga tsirowa daga cikin su wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito kowane rai kuma sai je shiga gangan jikinsa wato abun akwai abun mamaki kuma dole ka yi imani da shi haka idan mutum ya mutu za a je a sa shi a cikin kabari in aka sa shi, bayan yan kwanaki da za ka zo ka tona sai ka ga ya zama ƙasa sai wani kashi kwa ɗaya ba a diddigewa ana ce masa ajabu zanab kashin gindigiri in ji bahaushe wannan kashin shi za ka samu to amma ubangiji ta ya tashi ta da mutum sai naman jikinsa ya dawo ya dawo yadda yake da sannan kuma ruhinsa ya zo ya shiga jikinsa a haka za a tashe shi ruhin mutum idan mumini ne yana can sama in ba mumini ne ba kuma sa za a yi da shi wato ba na shi zai tafi azaba kuma rayukan mumine suna haɗuwa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai idan mutum mumini ne ya mutu zai yi sama ya je haɗu da ƴan uwansa mumine kuma in da sun saba a duniya zai za su gane juna za su gane juna a duniya a can wani sanda zuwa kai maraba maraba sai su tambaye shi ya labarin wani kuma mun bar shi ba mutumin kirki bane ya halinsa yanzu sai su ce a ai wannan ya zama mutumin kirki yanzu kaza kaza sai su yi murna ai wani yanda kuka bar shi nan haka yake ta masa addu'a yaya wane kuma wane ai wane ya mutu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun da bai zo wurin su ba to yana ɗaya gidan ne ya mutu a ya riga ne mutuwa shikenan ya halaka kenan tun da baya can wancan wuri to saboda haka za a rayu a haka duk wanda ya rasu haka ne ransa ya yi sama ko ya yi ƙasa sannan daga ba kuma sai a zo a shigar da ran a cikin gangan jikin shikenan a tashe shi kuma sannan kuma sai a yi tashin alkiyama wanda shi yafi komi kuma tashin hankali a duniya wuta ne za ta dinga kora jama'a tana kora su har zuwa inda za a yi hisabi kaga wannan ya bullo can wannan don da ya mutu shekara miliyan ɗaya da suka shige don da ya mutu jiya duk ɗaya ne haka za a tashi gaba ɗaya to ubangiji subhanahu wataala ya ce kamar yadda muke tsirar da tsirran nan to haka nan kuma wato za mu fitar da mutane daga cikin kaburburan su kuma ba zai gagare mu ba sai Allah ta'ala ya ce كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat ƙablahun qaumu nuhin kafin ƙureshawa su ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su sani mutanen annabi nuhu sun ƙaryata shi wa ashabun rassi da, da, ma'abota rijiya wasu mutane ne ubangiji ta'ala aiko musu da annabi wasu sun ce annabi shu'aibu aka aiko musu wasu kuma suka ce a'a muminu ali fir'auna ne je musu wa'azi wasu kuma suka ce wasu wani annabin ne daban da suka je sai suka jefa shi a cikin rijiya kawai suka halaka shi to su ma sun zo sun wuce sannan wa samudu da samudawa sun zo sun wuce adun samudu sune mutanen annabi salihu adun da adawa mutanen annabi hudu wa fir'aunu da fir'auna wato mutumin annabi musa alayhi salatu wassalam wa ikhwanu ludin da kuma yan uwan annabi ludu mutanen annabi ludu duk sun zo sun wuce to amma me ya faru dukkaninsu ubangiji ta ala da su wa ashabul aikati da ma'abota bishiya su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam wasu malamai sun ce da mutane da ashabul aikati da ashabul rasi jama'u ne guda biyu aka aiko annabi aka aiko annabi shu'aibu zuwa gare su haka nan wa qaumu tubba da mutanen wata alƙarya da ake ce musu tubba wanda su ma aka aiko musu annabin suka ƙaryata shi Allah ta'ala ce kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'id kowanne daga cikinsu ya ƙaryata manzo sannan fa haqqa wa'id kuma narko ya tabbata masa ma'ana Allah ta'ala azabtar da su ɗaya bayan ɗaya don ka ɗauki annabi nuhu mun sha ba da kissansa da suka ƙaryata shi suka walakanta shi ya yi kira shekara dubu ba hamsin shekara abin nan ɗari tara da hamsin yana kiransu sai yan kaɗan ne suka amsa suka ƙi su amsa da'awa sai azabtarwa su yi ta dukansa sai sun kwantar da shi a rana. sannan daga baya farfado kuma ya ci gaba da da'awar idan yana da'awar su toshe kunnen su wai ba sa son su ji yayi da'awa da daddare yayi da rana amma mutane sun ki su ansa annabi nuhu ya koka sosai a cikin suratu nu akan matsalolin da mu da al'umma sa to a ƙarshe ubangiji ta'ala sai masa wahayi ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana nuhu ba wanda zai sake imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya imani kar ka ɗebe tamanin da su yi wannan abin da suke gaya maka na halaka kan zai iya wasu maka haka ne don ba za su sake yin imani ba tun da aka gaya masa haka me rage sai dai musu mummunar addu'a kawai yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin ad-dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara ya Allah ka halakar da su kar ka bar ko daidai da dan jiran gida ko dan jiran gida kar ka bari duk ka halakar da su kawai ko mutum ɗaya kar ka bari a gida shikenan sai aka ce an amsa addu'a sa ya je sassaka jirgin ruwa za a musu ruwan tufana ya je sassaka jirgin ruwa ubangiji ta ala yana kula da shi sa in sun zo sai su dinga masa izgilanci suna cewa nuhu jiya kana annabi yau kuma ka dawo kafinta an koma kafintanci ne da'awar kuma an gabata ci suna ta masa wannan izgilanci shi kuma cewa in tasharu minna fa inna naskharu minkum kama tasharun in yanzu kuna mana izgilanci kuna mana ba'a mu ma akwai ranar da za mu muku ba'a da ya gama sassaka jirgin ruwa aka ce ya ɗauki dukkan mumine gaba ɗaya wanda suka yi imani sauran dabbobi ya ɗau mace da namiji mace da namiji don za a halaka su gaba ɗaya shi ke ya shiga cikin ruwa ya ce bismillahi majirai hawa mursa ya shiga cikin jirgin ruwa kawai sai aka kama ruwa ruwan tufana sama tana zubo da ruwa ƙasa kuma tana bubbugo da ruwa shi kenan ruwa mamaye su gaba ɗayansu wanda yake cikin jirgin ruwa kawai shine ruwa bai mamaye ba kowa sanda ruwa ya haɗe shi ya halaka annabi nuhu yana da ɗansa kan'ana Allah ta ce zai tseratar da iyalinsa sai ga kan'ana yana cikin ruwa ka zo ka shiga jirgin ruwa cewa cewa ina zan je wancan dutsen zai kiyaye ni zai kare ni daga ruwa annabi nuhu yana cewa a'a ba mai kare ka sai Allah ta'ala yana kiransa yana kiransa ina a ƙarshe roƙi Allah ta'ala ya ce ya Allah ɗana yana daga cikin iyalaina ka tseratar da shi wannan kuma kamin alƙawari za ka tseratar da iyalaina ubangiji ta ce innahu laysa min ahli ba iyalinka wani Eh, imani ya riba su ko tunda bai mumini ba bai imani ba ba daga cikin iyalansa shi kenan ya je halaka haka Allah ta'ala ya dulmiyar da su ɗaya bayan ɗaya manyan su da yaran su a wannan lokacin malamai tafsiri suka ce da akwai wanda za a ji sa a wannan ranan da an ji tausayin wata mata wanda tana rike da ɗanta ta gudu har saman duwatsu kasan uwa da tausayin ɗa ruwa ya kare yana yana neman haɗe ta ta hau kan dutse ruwa ya je haɗe dutsen ya kama har kirjinta ta ɗauki ɗan ta tsora kan kafaɗa ruwa iso kafaɗan ta tsora ɗan a kanta sannan ruwa zai mamaye kanta ta yi haka ta ɗaga hannayenta sama ta ɗaga ɗan amma sanda ruwan gaba ɗaya kere su gaba ɗaya ya halakar da su saboda musiban da suka shiga ciki haka Allah ta'ala ya maganin su to yanzu wannan bai isa wa'azi ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa wa'azi kafirai su yi imani da annabi alaihi salatu wasallam ba kada irin wannan ya faru da su haka nan ya faru da ainihin samudawa mutanen annabi salihu su ma da suka zo suka yi ta ta'annuti suka yi ta ta'annuti suka ce ai sai ya musu kaza sai ya yi kaza ba za su yi imani ba suka kore shi daga garin a ƙarshe sai suka ce ya fito musu da taguwa taguwa a cikin dutse mai siffa kaza da kaza da kaza da kaza idan ya yi haka za su yi imani dutse fa irin dutse wanda tsiro ma ba tsirowa a cikinsa shine fan dutse sakara sai suka ce to taguwa ta kullo mai siffa kaza da kaza da kaza suka faɗi siffofi ya ce musu karfa a yi haka kuma ku zo ba ku yi imani ba bala'i zai same ku suka ce a yi shi kenan ya yi addu'a ya ce ku bani dama ne na fila raka a biyu ya na fila raka a biyu ya yi addu'a taguwa ta fito a yanda suka siffanta haka taguwan ta kullo a cikin wannan dutse to sai aka sa musu wani sharaɗi taguwan nan tana da nono kuma suna da ruwa in ta tashi shan ruwa za ta shanye ruwan garin gaba ɗaya amma su kuma za su sha daga nononta duk za su iya ƙoshi da nonon wannan taguwa aka dinga tafiya a haka aka dinga tafiya a haka kawai daga baya suka ce kai mu mun gaji yau ruwa gobe nono ba mu yadda da wannan ba su kawai gara halakar da taguwan nan a ci gaba da shan ruwa kawai kuma ubangiji ta ala musu kashedi ya ga annabi salihu ya gaya musu wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun alim kada ku taba ta da wani mummunan abu Allah ta'ala zai azabtar da ku kawai sai suka ce ina a je a harbe ta kawai shikenan akwai yana ce masa kuddaru ya jagoranci abun shikenan sai suka je suka harbe suka soke ainihin wannan taguwa din suka kashe ta shikenan daga nan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya aiko musu tsawa da aka zo aka sauke musu wannan tsawon gaba ɗayansu sai suka zo suka durƙusa inda ka san an girbe gero ko masara haka suka zama duk suka halaka gaba ɗayansu kawai Allah ta'ala ya halakar da su wannan bai isa aya ba ya isa aya masu karyata manzala su sama su dawa su gaskanta shi domin kada irin wannan ya faru da su hakanan adawa su ma suka karyata annabi su annabi hudu walakanci ba irin wanda ba su masa ba suna ta alfahari ba wanda ya fi su karfi a duniya ku yi imani suka ƙi su yi imani shike na ubangiji ta ala aiko musu da iska bakarariyan iska mummunar iska ta zo ta dinga ɗiban lokacin da iskan ta tashi tana ɗiban mutane a waje ku sai suka dinga shiga gidajensu suna kullewa suna ta kulle gidaje kowa ya shiga ɗaki ya kulle iskan nan ta shiga ta ɓalle kofa ta je ta ɗauko mutum daga cikin ɗakin ta sama da shi ta buga shi a ƙasa ta kataka haka ta yi musu kacce-kacce gaba ɗayansu su ma suka halaka wanda wannan ya isa ya isa wa'azi hakanan fir'auna ubangiji ta'ala ya yi maganinsa ya yi wa annabi musa cutarwa kala-kala ya ƙi yin imani da shi ya hana ƙibɗawa su yi imani saboda tsoron da suke wa fir'auna banu isra'ila sun yi imani amma suna cikin walakanci fir'auna ya ce shine ubangijinsu ya ce ni ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ni ba in ji fir'auna yace in ma akwai din yace ana rabbukumul a'la to ni ne babban in ma kuna da wani ubangijin to ni ne na ni ne na sama dinga musu wa'azi ya dinga musu wa'azi yana cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rasha akwai abun da na hango wanda baku gane ba ina kiran ku zuwa ga tafarki na shari'a kar ku yi imani da annabi Musa ku yi imani da ni wai wa'azi yake musu nasiha yake musu shi yasa yake misali idan mutum yana kira akan barna kuma yace kan daidai yake kira to sai a ce sara fir'aunu wa'izan eh, fir'auna ya zama mai wa'azi eh, ba za ga wani yana kiran mutane zuwa ga shirka da bidiyo'i da sabon Allah amma kuma wai sai nuna cewa wai yana bin mutane da shirya ne to sai ka ce sara fir'aunu wa'izan fir'auna ya zama mai wa'azi su malam fir'auna kenan ya gama wannan wa'azin nasa banu isra'il suna nan akan imaninsu annabi musa yana ci gaba da da'awa abu dai sai zafi fir'auna ya shirya runduna kawai zai halakar da annabi musa shi da jama'arsa shike na ubangiji ta ce yanzu da daddare ka ɗebi jama'ar ka kawai ku gudu ku bar garin misira shike nan suka kama hanya suna tafiya suna tafiya sai fir'aun ya ji labari fir'auna ya je shirya runduna wanda ta kai mutum dubu ɗari shida suka bi annabi musa da jama'arsa da suka je suna tafiya suna tafiya annabi musa sai iso kogin maliya babu dama ya shiga kogi in sun shiga za su halaka kuma ga fir'auna nan yana bin su sun rasa yadda za su yi sai ga suna hango fir'auna da jama'a sa mutane da musa sun tsorata suna cewa inna la mudrakun za a zo a riske mu za a riske mu menene mafita annabi musa ce insha Allah Allah zai ba mu mafita sai Allah ta'ala ya masa wahayi kafin fir'auna ya iso ya ce ya bugi wannan kogin da sandarsa shikenan da ya bugi kogi da sandarsa sai hanyoyi goma sha biyu suka buɗu adadin ƙabilun banu isra'il shikenan aka ce su shiga kawai su haura ruwan sai daskare ya zama kaman dutse kaman dutse ruwan ya zama shikenan suka ci gaba da haurawa suna haurawa shikenan sai fir'auna ya zo bakin kogi ya leƙa ya leƙa sai ce kai nano a haƙƙu bil bahri min musa in dai musa ma ya shiga wannan kogin ya haura ballantana mu kenan sai dai jefa kansa alaka ne ya zo ya tsaya na gaba da baya duk aka zo aka haɗu wainda aka tsere musu ma aka jira su ana cikin haka shi annabi musa da da jama'arsa sun kusa su haura shi kenan sai ga mala'ika jibrilu shi ma da dokinsa da mala'ika mika'ilu mala'ika jibril sai ya zo da dokinsa gaban dokin fir'auna yayi haniniya yayi haniniya yace bismillah mu shiga kawai su ba san mala'ika wani. ya jagorance su ko yace zo me za a jira mala'ika mika'il kuma yana can baya yana ta tattara na ba yana ta kokkoro su da kar wani ya bauɗe mu tafi kawai mu shiga kawai me za mu jira <laughs> aka tattara su sanda suka zo tsakiyar kogin a lokacin fir'auna kuma abin annabi musa shi da jama'arsa sun haura shike na ubangiji ta'ala sai ce kogi ya haɗe kawai fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum shike nan ruwa sai lullube su kawai gaba su suka halaka kowa ruwa ya haɗe shi da shi da dokinsa gaba ɗaya mala'iku kuma sun fita to da ruwa ya haɗe su fir'auna da ya ga wahala a lokacin sai ce ya yi imani hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin da ya ga ya dulmuya ya halaka a lokacin sai ce ya yi imani ba abun bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kuma shi musulmi ne to a lokacin da ya faɗi wannan maganar mala'ika jibrilu ya ji shi to a lokacin sai ya ji tsoron kada Allah ya masa kallon rahama ya tseratar da shi daga wannan dulmiyan ko ya karbi imaninsa sai ya ɗauki taɓo a cikin wannan kogin sai ya maka a bakin fir'auna cikin nan bakin fir'auna sai ya toshe da yana ta maimaitawa ne shikenan bakinsa sai toshe kawai yanzu babu wannan kalma ne to sai Allah ta ce masa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu ne zaka yi imani bayan da ka yi barna ka saɓi Allah ka ƙi ka yi imani ka kangare kana daga cikin masu barna sai a yanzu ne kuma zaka zo ka ce ka yi imani ai imani ba zai amfane ka ba ya makara kenan kuma ba zai tsira daga wannan halakan ba zai mutu amma ubangiji ta'ala ya tseratar da jikinsa dalili kuma shine a lokacin da ruwa dulme da su su banu isra'ila wanda suka yi imani da annabi musa suka haura wannan kogin wasu daga cikin su sai suka yi shakka suka ce anya kuwa fir'auna yanzu ruwa zai ci shi anya sai suka yi shakka to shine sai Allah ta'ala ce al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tseratar da kai da jikinka don ka zama aya ga wanda zai zo bayanka shikenan ruwa sai jefo gawan fir'auna kawai ga jikinsa babu rai kuma da rigarsa irin ta sarauta wanda aka saba sa da ita shikenan banu isra'il suka zo suka kalli ikon Allah yanzu wannan fir'auna ne ka tsoka ne masa hancinsa da idon sa bai isa maka komai ba yau ko baka isa ka matso kusa da shi ba kuma Allah ta'ala da hikima su ya aje gawan har yanzu tana nan tana nan a Misira al-Qahira a Cairo ana zuwa ana ziyartanta ba ta ruɓe ba kuma alhalin ba a cire hanjin cikinta ba za ka je ka kalli fir'auna gashi nan da gashin jikinsa da furfuransa da haƙoransa kamar za ka kira shi yi magana amma bai zai yi magana ba na je na shiga har wurin na gan shi da shi da fir'aunoni yan uwansa na ɗauka shi kaɗai ne a wajen da na je sai na ga wasu fir'aunoni guda goma sha ɗaya kuma kusa da shi su ma ga jikinsu na ana zuwa a kalla amma bambancin nasa da nasu shine su da idan mutum fir'auna ne wato ya yi sarauta to idan ya gama tsawonsa za a masa wani gida kamar mutum mutum wani itace gwargwadon tsawonsa inda za a shigar da shi a rufe shi haka to idan ya mutu sai a feɗe cikinsa sai a cire hanjin cikinsa sai a sa wani kemikal a ciki sai a yi tiyata ma'ana a sake ɗinkewa sai kuma a sa a cikin wannan abun a sa magani sai a sa shi a cikin wannan katakon wannan akwatin ba zai rube ba haka suka dinga wa sarakunan su suna bunne su a wani wuri da ake cewa wadil muluk a misra sai daga ba aka dinga tono su kowa ga takarda wannan fir'auna ya yi mulki a misra shekara kaza zuwa kaza shine wane wane wane shi wannan fir'auna na annabi musa ana ce masa ramsis shikenan wa'annan ga sunan an san dalilin da yasa ba su rube ba wani aiki aka musu amma fir'auna ramsis fir'auna annabi musa shi kuma kayan cikin sananan komi da komi sananan amma kuma bai rube ba abun mamaki turawan faransa sun zo sun yanki wani bangare na jikinsa da gashinsa sun je sun gama aune su shekara da shekaru sun kasa gane wai me yasa fir'auna bai rube ba ai ba za su gane ba aya ce ta ubangiji subhanahu wataala to haka nan za ka gan shi kaman za ka kira shi ya magana wannan shine fir'auna din wanda ya dagawa ya girman kan da babu mutumin da ya girman kan irinsa shedan ne kawai fi shi girman kan amma gashi nan kaman zaka kira shi ka amsa kaman zaka kira shi ya amsa da jikinsa da komai da haƙoransa Allah ta'ala ya bayyana da wannan aya kuma har duniya ta tashi kila gawan tana nan kila tashi alƙiya don wurin wuri ne na samun kuɗin mutanen Egypt da kuɗi mai tsada zaka shiga gidan tarihin ma zaka bada kuɗi ya kai dubu uku kafin ka shiga in ka je can kuma za ka bada wajen dubu biyar kafin ka shiga wajen gawan fir'auna kuɗin najeriya kaga wurin ya zama wurin samun kuɗin su kenan suna cewa wurin ramses to ubangiji ala ya nuna ayansa a nan kuma fir'aunan gashi nan har yanzu ga gawansa nan kuma amma duk da haka fa kuma ana masa azabar lahira don ubangiji ala ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب mutanen fir'auna sun shiga uku azaba ta kewaye su wuta ake azabtar da su safe da yamma safe da yamma ranar kiyama ko za a ce a shigar da su azaba mafi raɗaɗi fir'auna da jama'arsa to fir'auna yanzu haka ana masa azaba ta kabari amma in ka je ka taɓa gawansa kuma ba za ka ji me ba za ka ji azaban ba amma shi yana ji a jikinsa saboda rayuwa ce ta barzaku yake yi wata madakata tsakanin duniya da lahira to kai kuma kana duniya ba yanda za a yi ka ji irin wannan rayuwar to ubangiji ta'ala ya ce su duba mana fir'auna ya al'amarin sai kasance haka nan wa ikhwanu ludin da mutanen annabi ludu mutanen annabi ludu ya zo ya yi gargadi ya yi gargadi su daina fasikancin da suke su yi imani da Allah subhanahu wataala sai suka ki suna yin luwadi sannan kuma suna yin shirka ga Allah subhanahu wataala aka yi gargadi aka yi aka yi sai suka ki su yadda da suka ki yadda menene sakamakon ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sa mala'ika jibril ya zo ya ciccibi alƙaryan alƙaryan ana ce mata sadun ya zo ya ciccibi alƙaryan gaba ɗayanta sai da aka yi sama har suka dinga jin tasbihin mala'iku a sama sannan sai aka kifar da wannan alƙaryan faja'alna aliyaha safida wa amtarna na ijaratan jarata misiji saman ta ya koma ƙasan ta ƙasa ya koma sama sai aka kifar da ita kuma aka bita da ruwan duwatsu waɗanda aka ƙona su da wutan jahannan, haka nan aka halakar da wannan alƙaryan ta zama tarihi gaba ɗaya garin fa garin sadu da aka kifar da alƙaryan wurin sai zama kogi wani irin kogin da babu irinsa a duniya ana ce masa baharul mayyit yanzu a cikin littattafin tafsiri zaka ji an ce buhairatu qaumi ludin wato kogin mutanen annabi ludu sai zama kogi kogin sai zama ruwa ne na gishiri kuma ba abun da yake iya rayuwa a cikin kogin kuma in ka shiga ciki ka nitsar da kanka zaka cutu in ka daɗe zaka iya mutuwa a ciki duk sauran kogunan duniya ko akwai gishiri akwai kifaye a cikinsa da sauran namun ruwa amma ban da wannan baharul mayyit mataccen kogi ne yana nan tsakanin jordan da isra'ila na je na gan shi na ga yanayin yadda ruwan yake to haka allah ta'ala ya nuna wannan ra'ayin a ce maka wannan alƙaryan ita ce a wannan wurin da da mutane da suke rayuwa masu ɗagawa an yi an yi su dawo kan hanya sun ki su dawo ubangiji subhanahu wataala mai da su haka ya halakar da su to haka Allah ta'ala yake yi sai ya halakar da mutum idan ya kangare masa to amma wannan duk bai isa wa'azi ga mutanen manzo Allah sallallahu alaihi bai isa wa'azi ga kafirai ba su dawo su yi imani ko waɗanda suka yi nesa da addinin ko da sun amsa sunan musulunci su da su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala su gyara tsoron Allah su domin su samu tsira gobe kiyama to haka nan sauran jama'a wa ashabul aikati wa qaumu tubba duk ubangiji ta'ala ya halakar da su yace kullun kazzaba rusula fa haqqa wa'id kowanne ya karyata manzo kuma Allah ta'ala ya halakar da shi sai Allah ta'ala ya ce fa'ayina bil khalqil awwal afa'ayina bil khalqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد وبنجي تعالى أفعينا بالخلق الأول wai da muka zo yin halitta na farkon kan mun gajiya ne in ji ubangiji ta'ala yanzu za ka ce ba za a tashe ka ba to da da akwai ka ne ba ubangiji ta'ala ne yayi ka ba to da yayi ka din ya gaji ne ya ce maka yanzu ba zai iya sake mai da kai ba Allah ta'ala baya gajiya ya halitti sammai da kasai gaba ɗayan su bai gaji ba kuma halittan sammai da kasai ya fi halittan ɗan adam ya fi halittan dan adam amma bai gaji ba ya wa ma masana min luqub ba mu gaji ba to ballantana halittan dan adam wai dan adam menene a cikin halittu ma ko halittun ruwa kawai idan aka kwatanta su da dan adam dan adam menene ba wani abu bane to amma kuma shine yake tunanin wai ubangiji ta'ala ba zai ba ba ba ba zai iya tada shi ba ubangiji ta'ala ya ce afa'ina bil khalqil awwal mun gajiya ne a halittan farkon mun gaji ne ko mun kasa yi bal hum fi lafsin min khalqin jadid har yanzu dai su suna cikin shakka da rikici a wajen halitta sabo wanda ubangiji ta'ala zai yi wa dan adam to kuma wannan bai kamata mutum ya yi haka ba tunda Allah ta'ala ya yi dan adam ba shi ba labarinsa ba zai gagare shi kuma ya sake tada shi ba idan kana shakkan za a tada dan adam to kenan ka kafurta wajibi ka imani da wannan kuma zai diddige din zai zama babu shi zai zama toka ya ruɓe amma Allah ta'ala ya sake tada shi kuma da gangan jikinsa kuma a sake gine shi wani irin gini daban ma kowa zai tashi zira'i sittin tsawon sa ranar alkiyama kamar yadda annabi adam alaihi salatu wasalam yake kuma idan mutum ya shiga wutan jahannama za a gina jikinsa fiye da yadda mutum yake tsammani tsakanin farfajiyan kunnensa da kunnensa tafiyan shekara arba'in kaurin fatansa zira'i arba'in fatan jikinsa kawai haka za a je a dinga azabtar da shi a cikin wutan jahannama saboda wutan ta ci yadda take so to kaga irin wannan abubuwa akwai abun tsoro ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai wajibi mu dawo izuwa ga Allah ta'ala wajibi mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu aikata abun da addinin mu ya umurce mu domin kada mu je mu fada cikin azabar Allah subhanahu wataala kafurai sun riga sun gabata waɗanda aka yi ta fada da su aka yi ta jayayya da su yanzu waɗanda suka rage ba abokanen jayayya ne abokanen kila a kira su ne kawai a nuna musu za ga suna ta shiga musuluncin a nuna musu su shiga musulunci din kai kuma kana cikin musulunci ya kamata a ce ka fahimci addini ya kamata a ce kana da tsoron Allah kar ɗabi'anka ta zama irin wanda shi ba musulmin ba shikenan sai ku je ku tashi rana alkiyama tare man tashabba bi qaumin fa huwa minhu wanda yake kwaikwayon mutane yana cikin su ubangiji ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta za mu tsaya a nan saboda ayoyi na gaba suna ɗauke da wasu wa'azuzzuka wanda suke da alaƙa da juna sai gobe insha Allah za mu tashi za mu tsora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu